الذي أرسله الله بالهدى هو القرآن والقرآن كافي على من تمسك به وعمل بما فيه السلام عليكم أيها المسلمون muna kara godiya ga tabaraka wa ta'ala mai halitta kuma mai kara mahalitta doka na aikatawa wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ikon gashi ya dawo da mu wannan lokacin dai da muke ci gaba da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajanta ga mutum da aljan shine karanta Qur'ani yarda da abin da a cikin Qur'ani shine imani da al idan baka dubi al ba ko ka karanta baka yi tadabburin Qur'ani ba baka sa abin da a cikin Qur'ani ba domin Allah mai ƙur'ani ya gaya ma manzo Allah kitabun ne anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya ce wannan littafi ne ya Rasulullah da muka saukar zuwa gare ka littafin mai albarka Allah kai mana albarka ka wa zuriyar mu albarka ka wa dukiyoyin mu albarka komai namu Allah kai mai albarka yace li yadabbaru ayatihi domin su lura su lura su duba su jujjuya game da ayoyin su gane me Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya ma bayi akan alqur'ani duk abin da ka gani qur'ani gaskiya ne duk abin da ka ji an annabawa a cikin qur'ani in ka rike qur'ani gwargwadon iya imanin ka zai same ka kuma ka tabbata ka yi imani har Allah Allah da ya yi alkawari taimaka ma manzanni da duk waɗanda suka yi imani tun daga rayuwar duniya kafin a je lahira Allah baya tayar da alkawari saboda haka muna ƙara wa Allah godiya muna da marasa lahiya Allah banda kai babu mai iya yayewa Allah ka yaye musu Allah wannan ƙasa muna roƙon Allah Allah ka kawo mana zama lafiya in babu zama lafiya karatun ba zai yi ba ba yadda za a yi a karatun Qur'ani sai ana zaune lafiya Allah ka kawo mana to Allah rahama bismillah bismillah 2022 tabaraka ta'ala kai mana jagora kurakuran mu Allah ka yafe mana ne ka karanta wa in yukazzibuka ya rasulullah Allah ya ce in ka gaya musu sun karyata ba kai ne na farko ba wa kada kamene ne wa kada kuzzibar rusulun min qablika sun karyata manzanni kafin kai amma wa ila Allahi zuwa ga Allah ne turja'ul umur ake mayar da al'amura gaba daya saboda ka karanta Qur'ani a ce ƙarya ne ka karanta Qur'ani a ce baka iya ba in an ce baka iya ba ce baka iya ba ba wanda ya iya sai Allah to Allah ma da ya halitta dan adam bai iya ma dan adam ba kai dan adam ina za ka iya ma dan adam dan uwanka kai ka dan waɗe kai eh Allah ya halicci ɗan adam Allah ya ba sa lafiya ya ba sa dukiya ya ba shi Qur'ani ya ce wallahi Qur'ani bai yi masa ba to kai awa ko kuma awa wa kake a duniya in ka lura da alƙur'ani har ɗan adam zai yi maka wani abu a duniya wanda abba ko akan Qur'ani wanda baka da Qur'ani ya gaya ma na gaba ne an yi musu saboda haka a lura da alƙur'ani sai Allah ya ce يا أيها الناس gaskiya ne ala kuma duniya, duniya kada ku yarda wannan yan rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurran kuma kada ku yarda ya ruɗe ku billahi dangane da Allah al mai ruɗe shine shaitan to shaiɗa a lalle shaitan lakum a gare ku a duwan maƙiyi ne fattakizuhu aduwa to ku rike shedan maƙiyi inama ba ta fulani ba yace ta mu ta larabawa inama ya o hezbahu abinda shaidan yake kiran rundunarsa da ya komo don su kasance min ashabin sa'ir don su zamo abokan zama a cikin wuta mai tsananin zafi saboda haka duk wanda kaga ya ta alkur'ani abinda Allah ya faɗa akwai shayatinul insu wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufa aw la gurura saboda haka ka ya hattara wa man yakuni shaytana lahu qarina fasaa qarina duk wanda ya yarda yayi abuta da shaytan to ya yi mummunan aboki saboda haka za ka yi imani ka yi imani da Allah za ka yi abuta ka yi abuta da wanda ya yarda da Allah ba wanda ya ce Allah ba sai ka ce me Allah zai na kafaru Allah ya ce kaga waɗannan da suka kafarce lahum

sun ka yi ayyuka salihati kuka ce guda sittin daidai alƙur'ani Allah ka rangwanta mana albarkar ƙur'ani saboda haka tabaraka wa ta'ala ya ce to duk waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai lahum a gare su jannat to lahum a gare su magataratun suna da gafara wa rizqun wa ajal wa ajaran da lada kabirun mai girma Allah ka ba mu albarka Qur'ani mun je wani jirgin. afaman zuyyana lahu sallah tun da wuri kafin rana ta faɗi eh, in ka bari rana ta faɗi baka kama alkur'ani ba to karya ka ta ƙari in ka ka kama kama da wuri eh, duk wani mai littafin duniya Allah ya nuna ma wallensa sai dai tsaurin kai irin na ɗan adam to sai kuma illa ma sha Allah amma duk wani littafi da ake gadara da shi a duniya kana musulmi kana jan abubuwan da a ciki ko baka karanta ba an karanta kuma ka ji abin da a ciki a tsatsaro kafin kakanninmu da suka yi gudu suna kashe ku za a hallaka ku za a hallaka ku cewa manzo Allah ya ce in ka ga mutum akan hanya ka ga aya ka ture kan hanya sadaka ne in ka ga wanda bai iya hawan jakinsa ka dora shi sadaka ne to yanzu an gane za a ce ba kyau a'a akwai kyau ka taimaka ma wani ka kauda cuta kan hanya akwai kyau to kuma tafiya ta yi tafiya a ce ma annabi na tsarin tsaye annabi in zai zo masallaci ya kwanta da iyalinsa sai ya shigo masallaci ma sai a nuna mai ga wani abu nan ya koma ya yi kaza a yi kaza yana da kyau kana iya wa ubanka in ba ka iya wa ubanka yanzu a zo ka ga malamin da ya hau saman mambari ko masu kiran iyayensu mashirkai Ayi yi tambaya a ce to ana gaba ta malam ka da ya mutu yanzu yana ina zai ce uba ne na wuta to amma a hau mambari a ce ma'aikin manzon Allah na wuta a ce ina an ka samu a ce a duba sahihul buhari duk manya-manyan littafai sun ruwaito tabbaci ne kuma babu shakka kuma dole a jaddada a gaggata wannan hadisai ba za a karyata su ba dole a gaggata su Eh, hadisi ya tabbatar da ma'aifan annabi na huta qur'ani kuma ya tabbatar suna aljanna sai ka zaɓi na daba shi qur'ani ya tabbatar suna aljanna to amma hadisi ya tabbatar iyayensa na huta to sai ka zaɓi na daba sai ka gane kuma suwaye Allah ne ke son manzon Allah ko masu wancan littattafai a nan za ka gane sai ka ce me Allah ya ce a faman yanzu wanda zuyyina aka ƙawata lahu a gare sa su a mummuna amalihi mummuna aikinsa fara'auru har yana ganin abin hasanan kyakkyawa eh, eh, ya ce a ah, sai ka fito kun ka ce sha uku ko Allah ka rabanta mana ya zama lafiya yace fa inna Allah lalle Allah ya yana batar da man ya duk wanda ya so Allah tabaraka wa ta'ala ya isar da sako ga manzon Allah manzon Allah ga yama duniya alƙawali ne ga Allah duk wanda yake son bata Allah ya yi alƙawarin zai batar da shi قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا Allah yace gaya masu ya musu duk wanda ya kama bata ya ce yake so to Allah zai tunkuɗa shi ya yi ta bata shine yudillu man yasha'u in kana son ɓata. Allah sai ya ƙara ma faɗi da liwata ya ƙara tura ka eh kana surutu a ce ana karanta alƙur'ani can a bakin su yace qur'anin ne na so na ruwan da karatunsu. Eh, sai Allah ya tura ka kai ta yi arne kafin ka mutu eh, wa ya hadi man ya sha'u Allah na shiryar da duk mai son shiriya ba Allah kawai zai zaɓe wasu ya ce ya hadi man ya sha'u ko kana son shiriya in Allah bai nuhe ka da shiriya ba a Allah bai yi wannan alƙawari da ɗan adam ba a dai bincike ƙur'ani duk wanda ka iya yi wancan tuntuɓen ba ki ya shaƙa ne daga wa'yancan masu yaƙi da manzon Allah kuma duk wanda ka ji yayi kai mai uzuri an daɗe ana ratsa ƙasa an daɗe ana batar da al'umma amma Allah ya ce a kula da ƙur'ani domin cewa alƙawari da Allah zai na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la duk wanda ya yi kokarin gane hanyar mutu za mu dora shi a hanyar wanda ya kama hanyar bata Allah ce za mu ƙara tura shi ya ta bata da kaga Allah ya riga ya gaya ma dan adam ka kwanar da kai sai ya ce ya rasulallah wala tazhab suka alaihi hasarati ya rasulallah kada ma fa ka tafiyar da rayuwarka akan biyar su asara ne inna Allah domin shi Allah يعلم yana تعلمون عليم بما يصنعون الله مسني ne game da abin nan da suke aikatawa kakkama a batara amma duk da haka Allah ya lallashi manzon Allah yace wala qad na'lamu annahu la ya'dunuka alladhi yaquluna amma fa innahum la yukzibunaka walakin adh-dhalimuna bi ayati llahi yajhadun abinda suke gaya ba ya rasulullah mun san yana bakanta amare amma fa ba kai ne suke karyatawa ba azalimai game da ayar Allah ne kawai suke tayayya to haka to yanzu da ka aje a karatun Qur'ani ka makata kaura ka gani akwai wanda zai ce ba za a ce yanzu ka gane eh gidanku kawai sai ka ji ana kamar wasa ya fara kace kauran nan yanzu ba ka ganin ha abuja ake sa, har manyan kudi ake bashi wani ya bashi mota wani ma ya yi ma wani waka ya bashi kudi ya bashi gida ya biya mai kujerar makka saboda ya yi mai waka ya kira shi dan toron giwa mai karo da manyan arna ya bashi kyautar mota ka karanta qur'ani a ce wai shi dan gidan uwa dan wai dan waye duk garin nan ƙur'ani za ka karanta a ce wai waye haife ka wai daga ina yake waye san shi ma Ke? Eh, to ƙur'ani kenan amma yanzu ka ɗauki abin kiɗa ka je sai ka gama zage mutum daga ƙasa har daga sama har ƙasa ka kira shi dan gwadon giwa giwa ma wadda ba ta gama ta. eh dan gwadon giwa mai karo da manyan arna ya ji daɗi ya ji daɗi ya baka kuɗi Allah ka rabanta mana mu je Qur'ani wallahu allazi arsala riyaha fa Allah shi ne wanda arsalar riyaha ya aiko da iska fatusiru sahaba sai ta tafi da girgije hu sai ku shayar da shi girgijen ila baladin zuwa ga gari mai mayyitin garin da ya riga ya mutu Ba ya na فأحيينا به الأرض بعد موتها سيمرايا ƙasa, bayan mutuwar ƙasa to yadda kaga Allah ya yi wannan aiki kazalikan nushuwar haka ne tashin alƙiyama eh har kana ganin Allah ya kora ruwa sai ya shayar da shi da gari gari ya mutu mutanen garin ake da ma ai ba gari kadai ake wa ruwa ba eh sai kaga mutane an farfado in ko an yi addu'a hausawa Allah na ruwa suna babu wanda zai sa su Buhari bai sai ya samu jirguna ba lahin da zai Buhari bai sai ya samu jirguna ba shi ya ce ya noma mana bali sai dai ya ce a je a yi kakkai da gawa dan adam hmm, ka yarda da Allah kawai inno noma ya kama je ka yi noma in ka koma yanzu kana allah ka yi wani maganin wata tsada abinci can ake addu'a allah na ruwa ana addu'a yana ruwa ana addu'a kowa ya ta addu'a masu kuɗi so a taimaka ma waɗanda ba su da waɗanda adda halin noma su je su yi noma eh wanda adda halin taimaka ma wanda zai iya taimaka mai to an yi addu'a wancan yayi wancan yayi wani na son ya bai da abin yi hmm? kuma bai iya zama ƙauye ya saba da shan coca cola eh? to da ɗan adam yana kula yana lura sai ya gane sai ya yi irin na ɓeran daji in an bar sa wuta sai ya shiga ya ba da bayansa wutar ta zo ta canye ciyawa ta wuce eh ya ce wuya iska ce in ta zo wucewa take Eh, ai kara hakuri Allah kai mana arziki albarkar Qur'ani eh Allah Qur'ani kuma ka yace in ba ya yi kusa ga yace itaciya in da bai ci itaciya fitowa daga aljanna ba a yi ta daga aljanna don shi kawai ka gani Allah ka rangwanta mana mu je Qur'ani man kana kana ya kasance yuridul izzata yana neman ɗaukaka da buwaya فإن العزة فلله dukkan ɗaukaka da buwaya hannun Allah take amma baka sani ilai zuwa ga Allah ne ya sa'adu yake hauhawa kalimar tsayyama kalima kyakkyawa wal amalu salihu yarfa'u ka sauke qur'ani ka yanke rago kana nuna neman Allah ya amsa maka yanke rago ka ba da sadaka ka ce Allah ka biya min da bukata ya yi daidai ma iyayen mutum da kaga in ka yi izo daya ka yi sabbi a ce to ka dawa baki in ka kara ba gaba a ce to in ka da karfin gozo ko kaji a yanka ka yi izo ka kai wani karatu ba mu sadaka haukacewa ake yi to shi yasa ka gama haukata ai sun yi yawa eh gama mutum ya gama haddace alkur'ani wai kuma shi za a kira alaramma alaramma ja aya duk wanda ya ce qur'ani kadai za a ji aje aljanna yi aya kai su wuta alaramma kai su wuta alaramma to kai sai an ce ma hauka ta shiga eh in ba kana dan matsiyata ba je daidai wancan lokaci wanda tun ana gyandama wanda in kaje je ka yi a kuka yi bara wannan ƙauye da haka ake tafiya a ka yi bara a samu wura a cusa a ciki kuma haka za a tafi kuma haka za a je a nemi ƙur'ani duk ka gama wannan ka dawo babu wani abin da za ka rena sai an ce ma yi addini da ƙur'ani ka ce allah ya tsare ka da ka bi alƙur'ani da ka je inda ake karanta ƙur'ani da ka je masallacin ƙur'ani ƙara ka je coci layin ku ɗaya ne waɗancan da turanci waɗanga da larabci ba bambanci kawai yadda suka ƙi a taura da injila aka zuba musu turanci suka kama kuma aka da kuka ƙi ƙur'ani aka zuba muku larabci kawai kuka kama kuka saki littafin Allah kuka zama na baza fariqun min alladhina utul kitab kitab Allah wara'a duhurihim ka'annahum la ya'lamun suka waƙar da littafin Allah kama ba ba Allah bane yau daga ce ma mai sallar ƙarya arwalla ga yadda Allah ya ce ya ce a ina ka ce a ni in na san ƙur'ani kake bi ko maganar addini ba na yi littafin Allah wai in ya san ƙur'ani kake bi shi wallahi ko magana addini ba zai yi da kai iyaka abin aka koya musu kenan saboda haka ilaiya ah, wani layi da ya jami'a ilayya a sa'adun kalimar tsayyubu wani amalo shalihu ya rahu wanda zai na yan korona sai ya ate lagoma a zaɓun shari'a Allah ya ce duk waɗanda suke kulle-kulle makirci suna da azaba wanda yake mai tsanani wa matsar ula'ika huwa yahuwa makirce makircen ta hallaka ne a kansu saboda haka rike ƙur'ani ya aiki da ƙur'ani ba za ka taɓe ba duniya ka da lafiya kuri ko sai ka yi yadda manzon Allah ya yi in ka ce a'a ya hakuri a hakuri wallahi sai annabi to kai koyi da annabi hakuri yayi ya riƙe alƙur'ani walaula tana nan tana aiki har gobe da safe sai ya ce me wallahu khalaqakum min baya zuma sa'anan min nudufatin sa'anan aka juya ƙasa ta dawo wani digo na ruwa min ma'in mahini kenan ruwan da kai ma ba ka son ka gansa a jikinka to da shi ba aka yi ka eh zuma da arwa don sa'anan Allah ya sanya ku da mutane da fulani daga yanan dai da kanawa ga yanan dai ana ta tafiya <laughs> eh kana daban-daban azawa ta nau'i daban-daban eh to ai su ne mutane <laughs> Allah ka da mana eh Allah albarka Qur'ani wa ma ta'amilu babu tana dauka min unsa ta mace ko ta kiyashi ne wala kada babu tana ayyewa illa bi ilmihi sai da sanin Allah wa ma mu'ammarin eh? min wa ma yu'ammaru babu wani mai ɗora rayuwa min mu'ammarin wani mai rayuwa wala yunqas babu yana tauyewa min umrihi game da rayuwarsa Ila fi kitabin illa fi ya zo a cikin alqur'ani inna zalika ala Allah yasir saboda wannan a wajen Allah abu ne mai sauki kiyashi babu tana aihi abin da ta ƙasa da sanin Allah babu wata mace da take aihuwa sai da sanin Allah to wani shehi ma ya ce ya sani sai ya ce wa ma yastawi al mai daɗi ne sa'ibu mai daɗin hadiya sharabu wajen shansa wa haza wannan milu hujjadun wannan ruwan zarafi ne ruwan gishiri za su zama daidai amma Allah ya ce wa min kullin ta'kuluna la'aman tariya ga kowane da mai ruwan mai daɗi da mai ruwan gishiri kuna hitar da nama mai daɗi wata takar yuna kuna hitar da kiryatan kayan kawa wadda aka haramta maka aka ce a nan duniya ta kafirai ce ku bari lahira sai kun je ku ci kuɗi a to wanda bane ne za ku ci. ha to duniya baka sa dinari ba ina labari ai da kaga duniya ba kai kawa da zinare ba to ka roƙi Allah Allah shi kawo mana sauki ah, mana kul man harrama zinata Allah allati akraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq Allah ya ce kul hiya lil ladina eh, amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah nan duniya don ku an kai ranar alkiyama arne bai da eh to sai aka ce a'a manzon Allah ya ce a'a ku bar makafurai nan duniya kowa ɗaura zinare duniya lahira ba zai sa ba aka ce kuma annabi ya faɗa sannan kuma ga Allah ya ce wa sassaƙari dole kai ya ba suna ha kuna fitar da kayan awa wadda kuna menene ɗaura ta a ciki daga ruwa eh, wata fulka kana ganin jirgin ruwa mawakira fiye eh, mawakira kana ganin jirgin ruwa a cikin tekun yana ta yanka gudu tibe ta tattabo min fadarihi domin ku nema ne daga falalar Allah wala Allah kuma ana ƙauna ne tashkuruwan ku gode ma wannan ni'ima da Allah ya yi muku ku loda kaya daga cana a ce maka suna na a ruwa suna tafiya in ban da qur'ani wa yake sai ya baka labarin shekara wanda kai bature duk kwankwantonsa har yanzu bai gane ba daga annabi nuhu shi ma iya inda qur'ani ya tsaya nan kawai ya tsaya eh wa kama halakana min al-quruni min ba'd nuhi bature ga za ka tambaye sai ya ce ma bincike ya nuna shekara miliyan talatin da suka wuce ga wani abu da an kasa ka san a duniya ta dan kwana biyu eh amma duk qur'ani duk da kwanan ta bakwai har yanzu bata kure qur'ani ba wala hul jawari munsha'atu fil bahri kal a'la in ana girgizawa ana cana tayi jirgi mai dauko kwantena dubu sai Allah ya ce qur'ani aka su duba ba in kuma sun duba da sai su ce a ah, qur'ani ya gaya mana ana iyawa don ya ce kago kago kago waɗanda za ka hange su a ruwa kamar dutse kal a'ala kamar manya-manyan duwatsu wanda sai ka daga kai sama Allah ya ce kayan Allah ne annabi nuhu ma da tafiya ta yi tafiya ce mai an kai yaje ya ta jirgi suka kuma karyata Allah suka karyata annabi nuhu sai a kace ne

a cikin yini wa yuridun nahara fil laili kuma ya shigar da yini a cikin dare wa yume wasa fara shamsa ya kore gudan rana wal kamar da wata kullum dukkan su ya suna tafiya ne ila ajalin ajalin musamman ala saka da kai eh dukkan su suna tafiya ne adalin musamman da lokacin da an ambata musu tunda Allah rabbukum mai yi muku wancan aiki shine Allah kuma shine mai renonku babu abu la ilaha illa hu babu wani mai ba da doka a Allah ya ce Allah ya ce ga wanda ya dauke ni nan eh ya ce wa dalikum Allah mai yi muku wancan aiki shine Allah ko ko mure ko da lahul mulku eh, la ilaha illa hu da kada ko na kaga wayannan da kira min nunihi ko ma baya Allah a ga ya muku ma yamliku na basu mallaka ba min idmiya dan abin da baka so na dabino wanda za ka cire ka wurgar duk wanda ka kira a duniya bai mallake sa ba idmiya abin da ka sani wanda baka so a cikin dabino ko a ce ma wanne ne ko a ce ma abin da ba ka so duk daɗin dabino wannan dai ba ka son sa to ƙidimir wanda za ka cire ka yara Allah ya ce duk wanda ka kira to ba mallaki wannan ba in me in da ohun ma la ya da za ku roƙe su ai ba za su ji roƙon da kuke musu ba da za ka tsaya kana ya mai ishimawi ya mai ishimawi. ya mai ishimawi daga anguwar ku za a ce wani ya taku ya taku da an ji kana ya mai ishmawi ko ya mai askari ya mai askari to za a ce wane ya tabu amma ka ce ya mai qur'ani ya mai qur'ani ka taimake ni ya mai qur'ani ka taimake ni sai a ce a amala ka dinga cewa ya taimake mu ka sa da mu ma ka sa da mu da gudu za ka ji ana kasa amma wallahi da an ji kana ya mai dandara ne ka taimake ni ka taimake mu ka ce do Allah Allah ake kira su sun je jabo lakum ba za su biya muku bukata ba eh kace ya buhari mai littafi ka bani gida abuja ko ya ji ba zai iya baka ba da uku ɗalibu shi ma da zai samu gidan abuja yana so kai kana nema eh a wajensa shi ma nema yake da ai kaga duk an da an gaji eh Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu saboda haka wa yawmul qiyamati yinin da za a tsaya gaban Allah ya kafuru da za su kafirce bi shirkikum da duk tarayyar yadda kuka yi da su ha eh, wala yunabbi'uka duk duniya babu mai iya baka labari misali khabir misalin Allah da ya ɗauko ma labarin tun ba sama ba ƙasa ba Adam ba kowa Allah ya ce duniya haka take awalam yara alladhina kafaru samawa samawati wal'ar da ka ka, ra ta fa fa fa ta kana huma Allah min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minuna kuke cewa eh wai ba za ku yi imani ba ba saman ba ƙasa lokacin babu mai askari babu mai ruguya ba mai ruhul baya ba mai nurul auka duka ba kowa Allah yana nan kuma kafin ya halicci Adam ya gama tsara ma addini abinda kawai Allah yake gaya maka kai dai wata bi sabila kawai abinda Allah ke gaya maka shi ya sa dan Maryama ya hutar da kai da kake tambaya ina sallah ya Allah yace ayi Allah yace a ah, ai shi la yus'al amma yaf'alu wa ba tambayar Allah Allah don me ka haka babu mai tambayar Allah amma kai in ka yi dole a tambaye ka abinda kawai Allah ya gaya maka abu ni ni da ilai wata kuhu wa aqimu salata wala takunu min al mushrikina kuma da al'amari zuwa ga Allah ku tsayar ma Allah da sallah in ba ka ba yace warka'u ma'ar ku je ku yi tare da masu yin ya za a yi je ka tambayi babanka eh, in ba ma guje ne ka ce wani lokacin da yan musulunta yaya aka yi ka tambaye sa zai gaya ba eh Allah ka mana rena Allah ne suka yi shi yasa kaga suke ta ya yi Qur'ani bai zo da kaza ba Qur'ani bai zo da kaza ba to don Allah ka tambaye sa Qur'ani in bai zo da raka'o'in sallah ba cewa kawai yayi ayi to mun yarda shi in Allah ya ce a yi bai yi ma dalla dalla ba ba za ka yi ba to da Allah ya ce ka yi aure ai cewa yi ka yi aure eh, ya gaya ma sunan matar da za ka aura amma da an dawa ta ce ah, to ai Allah ya halatta a yi aure ya ce ka aure ya buga eh akwai hadisin da ya zo da sunan ya buga da ka aura ka auri yan buga to ina dalla dalla in qur'ani bai da dalla dalla kai ko in ba a kife ka da kwando ba dage kama alqur'ani Allah bai taba kariya ba eh sai yace me ya ayyuhan nas antumul fuqara ce ya ku mutanen duk duniya an tumul fuqara ila Allah mutanen duniya ku ne matsiyata wurin Allah kuke nema Allah ba matsiyaci ba ne he has uh, all the time and pray God may give me 1.10 trillion dollars emergency ajib du'a ya rabbi eh ya rabbi ajib du'a Uh, the Surah Arab is 1.10 trillion dollars. Eh, huwa gani Allah ka wadaka ci ne wurin Allah muke nema ya bamu suna nan da me yake da su aro ta Allah ka bamu albarkar Qur'ani eh, eh antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid in yasha in yaso يذهبكم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد ya sha'a in ya so nan ne ko ya zahibu kum sai ya tafiyar da ko ayyuhan nas ya ku mutanen duk duniya wa ya ati bi khalqin ko jadiyar in Allah ya so sai ya kori mutane gaba daya sai ya zo da wata halitta sabuwa kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan bai zamo a wajen Allah ya gagari Allah ba eh bai gagari Allah ba wala taziru ba ta ɗauka waziratun wata mai ɗauka wudira ukura nauyin wata kadaban kada aka ce maka wa ya hamilul imamul mamun Allah ya ce a'a wa Allah ya sanil insan illa ma sa'a mun gane wannan wala wala in kana musulmi ka je sallah ka yi koyi yadda manzon Allah ya yi manzon Allah ya yi karatu a cikin sallah kai ma ka yi karatu kada ka yarda a ce liman ya ɗauke maka Allah ya ce ba komai ga ɗan adam sai abin da ya aikata ma kansa eh sai eh, da wa in kana u musqalatul ilahi milaha la yuhmal minhu shay'un walau kana za ko da dan uwanka ne ka kira ranar alkiyama cewa don Allah bayanin malamai tsanani ya yi tsanani za a ga mai lada ɗaya kuma ƙarya ne babu shi hmm. eh ba mai zuwa ranar lahira da lada guda ɗaya babu babu shi babu shi mana eh babu inda aiki na lada ne abinda Allah ya gaya maka duk aikin da kafirai suka yi da masu tarayya da Allah wai aikin ba babu bane a Allah ya ce kula alau na biyu kun bila sarina amana alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna su nuna. suna ulaika alladhina kafaru bebe bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa fabida amaluhum wa la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana misilin kawai amma kowaye ko fir'auna inda za a auna a la ilaha illallah ba an ce tana cika ma'auni a sau biyu a tunsure ba kuma ya yi la ilaha illallah ai ko fir'auna lada ta ta yi inda a hadisi aka fir'auna bai zuwa wuta ya an hadisi fir'auna ba zai je wuta ba eh duk wanda ya man kana akhiru qawluhu la ilaha illa allah dakhala janna duk wanda karshen magana sai ya cika da la ilaha allah aka ce ya shiga aljanna amma ba in ji manzon Allah don in manzon Allah ne ya faɗa to daga nan a alƙiyama ta tashi ba a komawa ko kowa bane abu sai kaga abin a cikin alƙur'ani don ka ce la ilaha illallah magana ce kan fada ba mai ba da doka a yi addini sai Allah shi ne la ilaha illallah ta ɗauka da yanzu za ka zauna kai ta la ilaha illallah la ilaha illallah a yi sallah ba ka yi ba ba ka yi rufe la ilaha illallah ba ka yi la ilaha illallah ka yi ƙarya ba ka yarda da la ilaha illallah ba eh shi ne la ilaha illallah za ta yi ma aiki sai ya ce me walau kana za kurba kai me inna ma yi wa inna ma tun zero abin zane gargade Allah ɗin ta ba da inna ma tun zero allazina yakashawna tunziru ladina yakashawna rabbahum bil gai abinda amfanin gargadi da waɗanda ya yi amfani waɗanda suka tsare dokan mai su Allah hazzuci wa aqamu salata suka tsayar da sallah da haƙoƙinta wa man tazakka wanda ya tsalkaka fa inna ma fasadi ya tazakka li nafsi ya tsalkaka dan kansa wa ila Allah zuwa ga Allah ne turja'ul wa ila Allah al-masir zuwa ga Allah ne ake tsare kowa da kowa Allah lokaci ya kai ko ka Allah ka rangwanta mana albarka Qur'ani jiya muke hira da malam kuma na ce mai wancan kayan kare su suka wahalarsa jiya muke yawa eh, da an tabo su an ka koma da su ba zama lafiya kayan kari ba zama lafiya Allah ka rambanta mu albarka qur'ani mun yi ta sammakon kuma da an yi sallama sallah mu ce bari mu je mu shiga layi eh kan da yake kayan kari ne malam sai ka je ka iske layi ƙarshen ta sai ku kai ku arba'in ana littafi to sanyi amma ka je wajen da ake fassara qur'ani kana zuwa sai a ce malam kwakwalwarka ba ta isa ɗaukar qur'ani ba eh kwakwalwa ka bata isa daukar qur'ani ba wane kai yaro eh to kaga da yake can kuma eh, duk dai abin da ba a rasa ta bakin abakar gumi ya ce karatu kowane iri ka yi kowane iri ka yi eh kowane iri ka yi zai amfane ka inda sharri ne kakai sharri ka dai ne ya kare ka daga sharri e ka kare kanka da sharri da wannan abin da ka karanta shi ne abin da ake ta yi mala amma ka ita sammako da ka zo ake kwakwalon ka ba ta ɗaukar ƙur'ani to da kuma can da yake ka ɗan karanta sai ka to manzo Allah ya ce a koya ma yara karatun ƙur'ani tun suna ƴan ƙanana domin koya ma yara ƙananan ƙur'ani kamar rubutu ne akan dutse zai bace a ce ba zai bace ba to haka in ka girma ka zo karatun ƙur'ani kamar rubutu ne akan ruwa ya to mana ashe dubara ko da shi ya sabu kuke ya za a fasara qur'ani da yaro bai yi mandin ba bai yi aruli ba bai yi sarfu ba bai yi balaga ba ai kamata ya yi da an saba tsoho masu dokan ma tafsiri za ka ga mutum ya kai daga shekara 60 ne zuwa 60 da wani abu sa'an a fara basara mai qur'ani ka ga bayan ya gama lalacewa kuma mata lalata ba abin da zai Allah ka rabata mana albarkar Qur'an san cuci iyayen mu Allah ka yi san mu iyayen wallahi Allah sakan ya kusa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama a ka mana da addu'a eh Allah ka ayi ta taimaka mana da addu'a wallahi ka taimaka mana da addu'a Allah ya kawo mana lafiya Allah ya saka alheri اللهم ربنا أنزل علينا مائدة